Kalangu, Haka take sasha Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. mata da yara da dama ne suka baro godar sun samu mafaka a balayara inda wasu mutane suka ɗauki nauyinsu za ku ji labarin wata mata mai taimako. Kotun Agadis ta wanke mutane uku da yanke hukuncin kason waje ga wasu mutane takwas sakamakon shari'ar da aka fitar da ta hada gwamnatin Nijar da 'yan gudun hijirar Sudan. Takaita wa'adin shugabanci na iyar bunƙasa tsarin a Afirka a masanin dokoki Mene Karte ya bada amsa a cikin rahotonmu na musamman. Dan halaka eh, baya kunya kamar yadda ake cewa Madan Hindu wata wata mata ce da ta rasa mijinta da ke Balara duk da takaitaccen halinta ta ɗauki nauyin wasu mata 20 da yara da suka baro shi na godar a Balara yankin Talabiri da ke fama da hare-haren ta'addanci. Me yasa wannan taimako mu saurari Madan Hindu a cikin rahoton Hassan Mumuni. Shi ni nirku nirka balle yara. Daga godar ne na zo nan balle yara. Abin da ya kawo ni kuma shine tashin hankalin da ake yi a can. Muna zaman zaman mu kawai suka zo suka ce mu fita mu basu gari kamin karfe sha biyun gobe. Suka ce duk wanda suka isko shi ya sha makan kanshi. To mu ai rayuwar mu tafi muna komi. Muka fita muka koma wani dan gari nan baki baki muka kwana. Washe gari ko muka iso a bala? Daga bala muka lallabo muka iso nan balle yara. Mun fi mu ashirin kam 'yan dangin mu ma da muka zo Sauran kuma sun tafi Ekol. Dan ma ba mu kaɗai kaɗai ba ne muka zo. Gaskiya da muka iso nan balle yara, lalle masu gidajen sun karɓe mu, balle mu da bamu da mazaje. Tun da muka zo yake iya ƙoƙarin shi, kuma 'yan makarantu da 'yan kusa da shi ma sun taimaka mana sosai. Kowa ya kawo gudunmuwar shi daidai gwargwado. Kotu ta wanke mutane uku, hudu kuma aka yanke musu zaman kason waje na watanni hudu. kuma wasu hudu aka yanke musu zaman kaso na waje na shekara guda shine sakamakon shari'a a yau da safe da kotun shari'a gadas ta gudanar a cikin harka da ta hada gwamnatin Nijar da 'yan gudun hijirar Sudan. Metar Umar Muhammad Rabiu lauya da ke kare masu neman mafaka da aka ma hukuncin ya nuna gamsuwa da wannan shari'a a cikin rahoton Anise Karim. Akwai a cikin sha uku da aka wanke kwata-kwata da tuhumar da aka musu. Sauran kuma an tabbatar da suna da laihi na tattara mutane da yin tawaye. Su kam an hukunta su da kason sakin talala na shekara ɗaya. Wasu hudun kuma an hukunta su da kason sakin talala na wata shida. Kenan a takaice ana iya gamsuwa da wannan hukuncin. Ko da ba a saurari zubin mu baki ɗaya ba ga buƙatar tambaya. tambayar da muka yi amma duk da hakan hukuncin ya bayar da halin da dukansu za su fita daga cikin zaman kaso eh kwarai ko za a ci gaba da sauran shari'ar kuma muna nan da taimaka musu Fassarar Gungu Muhammad Dantani haɗawa tsakanin hijira da ilimi shine sakamakon da ya fito na wani bincike da aka gudanar a gundumomin Loga yankin Doso da Kance a yankin Zandar. Binciken da gungun nazari da bincike kan hijira wurare da kuma al'ummomi na Sarmesa Isa Abdullahiza wato masanin tarihin kasa a tsangayar nazarin harsuna da zama al'umma a jami'ar Yamai mamba na wannan gungu ya yi tsokaci. Cette migration concerne surtout les parents, ce que nous appelons Wannan tafiye-tafiyen ya shafi iyaye musamman. Yaran sukan bi iyayensu domin su je birane, musamman a Yamai. Akasari wannan na faruwa a Loga, inda mafi yawa mata ke barin garuruwan su tare da 'ya'yansu su je Yamai ko kuma Gaya. Mun gano cewa yara da yawa suna barin makaranta ne saboda mata na tafiya da su alhali suna karatu. Ina magana ne a game da ƙananan makarantu. A nan ne wannan lamari ke faruwa. Amma a sakandare wato college, yaran da kansu ne ke barin makaranta su zo Yamai wajen neman aiki. aiki maganar cewa zuwa cirani na daga cikin dalilan da ke sa yara su bar makaranta magana ce mai tushe amma kuma tana taimakawa wajen samun kudaden tafiyar da karatu Fassara Asmana Shina, shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya jaddada niyyarsa ta tattauna tare da kungiyoyin ta'addanci domin kawo ƙarshen ta'addanci a Mali. Hirar da yi tare da kafofin watsa labarai na RFP da na France 24 a dabra da taron ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 33 a makon da ya gabata a Addis Ababa na kasar Habasha. A cewar Ibrahim mai ga masani a cibiyar nazarin harkokin tsaro ta Bamako, sulhu wata hanya ce daga saura na cima mafi ta ta wayar tarho a cikin rahoton na fisa Adamu Sirfo. Gara a wuce nazarin tattaunawa muna da hanyoyi da dama na murkushe wannan gungun ta'addanci a cikin yankin Sahel. Tattaunawa wani zaɓi ne, amma ɗauki da ƙarfin soja wani zaɓi ne can daban. Kenan ba na a ga yanda za a sauya wanga ko wancan zaɓi ba ne, sai dai sanin yaya za a gama wanga da wancan zaɓi? Domin idan kuka dibi al'amarin ta ƙwayar ido, su suna amfani ne da raunin nauyin ke ga jagoranci ga kasashen alhali ko bisa wannan al'amari amfani da karfin soja kawai ba shi bane ya fi dacewa da halin manufa ce da za a sanya don a yi tattaunawar wadda za ta ba da damar a maido hankalin yad a gali ya bar aiwata aika-aikar ta nuna ra'ayinsa ina ganin maganar tattaunawa kamar kasancewa ita ce hanya tilau kamata ya yi a kimtsa batun tsaro ci gaba na jagoranci da sauransu Karbe wuri da rigingimu shine taken labarin da aka fitar a watan Janairu a cikin jaridar Lebanama wannan labari da aka rubuta tare da haɗin gwiwar cibiyar Norbert Zango domin jaridancin bincike Senezo na cikin tsarin wani bincike da Sahiru Yusufu ɗan jarida ya gudanar domin nuna rashin biyan diya da farko da kuma jinkirin bada diya na wurare da aka karɓe domin bukatun jama'a. bisa wani takardu ne wannan bincike yake dogaro sahiru yusuf ya yi wa ruƙeto abdulrahman ƙarin haske Eh, na ɗauki hanyoyin da aka gina ne na tafi wajen mutanen da aka wa filayensu waɗanda ba duka ne ba aka biya diya yadda ya kamata na ɗauki misalin proje na gyaran hanyar maraɗi rumfa na ɗauki misali a unguwar cornish tala da kwambo wanda idan aka yi ƙaramin misali hanyar maraɗi rumfa waɗanda aka wa filaye ba a biya su ba kamar yadda ya dace inda a yayin tsakiyar aikin ne aka ba su kuɗaɗe a zubi zubi na farko inda waɗansu ba a biya su ba a ranar da na tattauna da masu filayen akwai mutane 112 da ba a biya ga baki ɗaya ba inda a cikinsu mutane 15 ne ba su samu komai daga gwamnati ba. Et parmi ces 112, il y a 15 qui n'ont rien perçu de l'État. Fassarar Mutare Muhammadu na Karte sakatare janar na kungiyar masanan dokokin Nijar na bayani kan batun karbewa domin bukatun jama'a da ya kamata a yi batu kan tushen gaskiya da biyan diya da farko kamar yadda dokokin ƙasa suka tanada musamman kundin tsarin mulki. na Karte a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. A cikin kundin tsarin mulki a ayar doka ta 28 ta tabbatar da cewa mutum bai iya kasancewa a kwace masa filinsa sai don aikin ƙasa sana'a bisa ƙa'idodin baiwa wanda aka tada diya. A cikin gurin da aka tada don a yi hanya idan ya kai miliyan ɗaya gwamnati za ta miƙa wa mutumin kuɗin mararan ba wai ƙasa da jika ɗari takwas ko kuma jika ɗari ba. Sannan kafin a tada mutanen gwamnati ya dace ta biya su kuɗi kuɗinsu Amma mun yi la'akari a wani karo a cikin tsarin tada jama'a ba a cike waɗannan ƙa'idodi. da kundin tsarin mulki a ayar doka ta 28 ya ce a kan karɓe filayen jama'a an baiwa jama'a waɗanda abin ya shafa su shigar da ƙara a gaban alkali don tabbatar da haƙoƙinsu. Akwai alkalin da aka ajiye don kula da irin waɗannan al'amura. sauki ba da jimawa ba ga masu bin hanyar tawa Arlit ministan gine-gine ya kaddamar a ranar yau 12 ga watan Fabrairu a Agadas da ayyukan gina gadar talwa mai tsawon mita 160 ayyukan da za su kwashe watanni goma sha hudu a cewar minista Kadi Abdullahi wannan gada za ta jurewa shige da fice na hanyar da za ta ratsa Sahara a cikin rahoton Musa mamman. Mahimmancin wannan gadar ta telwa bai ma misaltuwa. A lokacin damuna kullum akwai wahalhalu wajen shige da fice. A yau mun yi tunanin gina wannan gadar maimakon mu dora ta a kan tsohon tsari za mu yi shi ne na zamani inda hanyar za ta kasance ne ta shige da fice daga ko'ina misali daga turai mota tana iya zauwa a nan Nijar, Najeriya, Chadi. kenan ya zama lalle mu ɗauki matakai tun yanzu mai aiki da zai jure wannan zirga-zirga sannan watanni goma sha hudu ne aka ɗora domin yin wannan aiki kamfanin da ya samu wannan kwangilan ne ya buƙaci haka amma inda son samun mu ne gaskiya ana iya yin wannan gadar ƙasa da watanni goma sha hudu za a saka duka kayan aiki da suka dace don kada a samu wani tsaiko Fasa'a ga taimakon muhalli shine sabon zaman taron ƙasa da ƙasa karo na hudu na reshen fasa'a da al'adu da aka fara a yau da safe a jami'ar abdulmin Jofo da ke nan birnin Yamai. Taken wannan shekara shine fasaho'i ga taimakon muhalli zama birni yadda ya dace. Dumma Ardo Abdullahi ɗaya daga cikin masu shiryawa kuma ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Fanta Shamsu. Al'ada wata hanya ce da ake iya fahimtar rayuwa, menene rayuwa kuma ana iya wayar da kawuna a kan makoma. Sannan muhalli wanda shi ma wani yanayi ne da muke rayuwa a cikinsa, wanda ta hanyar al'ada ana iya kula da muhalli. Wannan tsari ya samu halartar masana daga ƙasashe daban-daban kamar Italiya, Indiya da masana na ƙasashen Afirka da kowa zai kawo gudunmawarsa dangance da wannan maudu'i. Za mu tattauna akan batutuwa kamar rayuwar birane, muhalli muhalli ya ake tunanin birni da kuma ta wace hanya al'ada za ta wakilci birni. La ville est représentée. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. ta zo sai rahotonmu na musamman kasashen afirka da dama za su fara zaɓuka a cikin yawancin waɗannan kasashe waɗannan zabuka ba sa gudana ba tare da rigingimu ba domin har kullum batun takaita wa'adin mulkin na kasancewa wannan tambaya an taɓo ta ne a taron tarayyar afirka karo na 33 a makon da ya gaba wuce a addis abeba na habasha ga mai takaita wa'adin shugabanci zai kawo zai iya bunƙasa dimokuraɗiyya ta gari a Afirka. Maina Karte, sakataren ƙungiyar masanan dokoki ta Nijar ya amsa wa Tarnan Fude Ahmed. la démocratie moderne, surtout la démocratie africaine. Démocratie zamani bale mata ta nafiyar Afirka ba ta samun daidaiton nagarta a sake zaɓe sai an ƙayyade wa'adin jagoranci idan ba ƙayyade wa'adi ba to ba wata de démocratie. Sau nawa ne ya kamata a takaita wa'adin mulki don tabbatar da tafiyar demokradiyya? Don samun nagartattar demokradiyya tsarin da ake amfani da shi a nafiyar Afirka shine ba da damar a sake zaɓar mutum so ɗaya. akwai wa'adi na shekara hudu shekara biyar shugaba na iya jagorancin shekara biyar idan aka zarce wa'adin ya zama mulkiya kenan ga jagorancin afirkawa milkin shugabancin cikakken iko ko kuma shugabanci mai ruwa biyu milki ne na shugabancin sarauta wanda wani bi yakan sauyawa ya zama milkin kama karya A Afirka batun takaita wa'adin mulki waɗansu ƙasashe suna fadawa cikin rikicin mulki. Rashin barin ci gaba da mulki yana da alfanu bunƙasa demokaradiyya. Idan ba a ƙayyade wa'adin jagoranci ba ana shimfiɗar da halin shugabanci mai ruwan sarautar gado. Matakan ƙarfafa demokaradiyya kamar usular nafiyar Afirka bisa ga jagoranci ta hanyar demokaradiyya da usular sai yawo ya kamata su ƙara fayyace batun wa'adi. Akwai sharuɗa ɗan daidaito na kundin mulki a wajen hukumomin nan na nafiyar afirka ya kasance an fayyace manufofi masu bayyane tsarin ɓaro-ɓaro ga batun ƙayyadewar wa'adi saboda shugabannin afirka sun kasa riƙe wannan manufar wa'adin mulki a cikin yarjejeniyar asp sai da yawo da kuma yarjejeniyar haɗakar ƙungiyar afirka wanda ma a yanzu hakan ana nan ana mashi gyaran fuska ya kamata a bayyana matakai ƙarara ga batun ƙayyadewar wa'adin jagoranci na siyasa a rawaita su a cikin kundaye daban-daban da ma na kungiyar tarayyar kasashen afirka da hakan shugabannin kasashen ba za su kwadaitar sa ran ketare wa'adin ba anya a yau kungiyar haɗin kan kasashen afirka ko sai da yawo suna da ƙarfin iko da ke hana shugabanni neman wa'adin mulki na uku akwai hujjoji kan doka da dama na ƙasa da ƙasa na yanki da ke baiwa kungiyoyin nafiyar afirka na su ce kai a tsayar da wannan jamajar da ake yi an yi amfani da irin wannan mataki a shekara 2009 a nan ƙasar nijar ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya